Asus sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barka da warhaka. Sannan mu da wannan lokaci Azima Bashir Aminu ke muku barka da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma ƙalubalen da fannin ke fuskanta a kowane lokaci. Shirin a wannan lokaci zai taɓo nasarar da jamhuriyar Nijar ta yi a fannin gamsar da al'ummar ƙasar muhimmancin da ke tattare da yin tazarar iyali bayan lokacin da kasar ƙasar ta ɗauka a matsayin jagaba wajen yawaitar samun haihuwa akai-akai. ministan lafiya a jamhuriyar ta Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya ce ƙididdigar baya-bayan nan ta nuna yadda ake samun raguwar sabbin jarirai a kasar. Duk mace nan ƙasar Nijar tana haihuwa kama ɗa bakwai zuwa takwas tsawon rayuwarta. Kama adadi ne wanda ya ko ina yawa a cikin duniya wannan kama a jimilce ne. Ya zamanto bayan wanga bincike na biyar wanda an ka hiddo sakamakon shi satin ga wanda ya huce shine bincike na alif dubu biyu da goma sha bakwai ya kwatanta wannan abun da an ka sani ya sabko ƙasa ya dawo daga digo bakwai da shidda ya dawo digo shidda yau kamar a jimilci sai in ce ma kamar tsawon rayuwar ta mace tana samun kamar ɗa shidda a cikin kama lokacin da eh, ubangiji ya keɓe mata na aihuwata. Idi Kalla shi daraktan ma'aikatar lafiya ta jihar Maradi ya ce ta hanyar tazarar iyalin ne kaɗai za a samu lafiyayyen iyalai. Ita dai mace sai da lahiya za a ganin ta da kuzari kuma sai da lahiya za ta haihuwa mai lahiya shi kuma mai lahiyar nan dole sai an bashi lokacin da ya samu ya murmuje a mishi yayi na ainihi ba cikin an takura mishi ba kaga a samu lahiyar uwa a samu lahiyar uba a samu lahiyar da kuma sa'an nan sai a ce uba ya dan shakata saboda in duk shekara ɗaya zuwa biyu za kai biki kaga kai da kankan ka economy kuma kana shan matsala banda wannan ko da yake malamai ba su muna cewa nauyi yana mutane yawa mace biyu uku iyali sun kai 20 talatin matsala addakwai lalle allah ba ya barin bakin da ya bai bashi abinci ba amma ba ka gani yanayi irin wanda wani biyu wasu yara kai iske su sun ma uwayensu yawa kayan ma da za a sa musu su hito a ce wanga sun dace bare abincin da za su ci a ce sun yarwanta ciki yanzu wa ne ta zan kuma komi sai ka sayi hatta lakwal in ka kyauta ma take amma yawan kawo na kojes kawo in suka wuce abin da suka wuce kaga eh, da wuya mai gida ya ɗau nauyin irin wannan abu. Ko da dai har yanzu akwai masu adawa da tsarin tazarar iyalin a jamhuriyar ta Nijar amma wasu mata da suka amfana da tsarin sun ce su kam a shirye suke su ɗora. Yana da unhwani ga mata saboda me yasa na ce yana da unhwani ga mata mace tana samun sauki haihuwan nan da ake samu ritsin-ritsin nan da nan da nan mace ta haihu ba a shekara nan mace ta haihu amma yanzu abu ya yi sauki ana samun sauki tabbas na ga unhwanin shi saboda yanzu ya ta shekarar ta uku har da wata biyar kuma ba ni da ciki kuma yanzu ma ƙara zuwa ne na in kara ɗaukar wata allura. a ni ne na taɓa sa karan damtsi kuma na gaya mana gaskiya yanzu kuma so nake in ɗauki filin ɗin dai. yana da unhwani gaskiya tunda yana rage maka irin wannan da yi wa abin gaba kuma ga ka da ciki amma in ka sha ko ɗan na shekaru ka dan sha dan ka yammun mulmuje a alhamdulillah ba a ba da kuɗi gaskiya sai dai ka sai dan yi ne za ka sai na talatin ne ko matsalar da ake cewa yana da mu dai ban yana da ita ba gaskiya fi sabilillah hukumar kula da yawan jama'a ta duniya ta yi gargaɗin cewa kasar na iya samun yawan jama'a akalla miliyan hamsin nan da shekarar dubu biyu da hamsin la'akari da yawan haihuwar da mata ke yi sai dai wani magidanci ya ce kamata ya yi a kyale mutanen da ba su da ra'ayin tazarar iyalin su haifi adadin yaran da suke so gaskiya ban tura iyali na ba sannan kuma ba na ra'ayin wannan tsarin idan wata matsala ce to sai a hito mana da matsalar su likitoci na cewa kamar akwai yawan rarritsa yara na wahala shi kowa da kowa ke rurutsa tunda da su kowa da kowa suke ba idan rurutsa rashin lahiya ce to wannan sun iya su ɗauka saboda rashin lahiya da ke gare su zancen ɗaukar ɗawainiyar yara bai kamata musulmi ya tsaya haka nan ba ko har idan 'ya'ya suka zo mai ya rasa yadda za yi da su wannan babu shi a cikin musulunci. Hajiya Aishatu Muhammad ma'aikaciyar jinya ce da ke aikin raba magungunan tazarar iyalin ta ce suna ci gaba da wayar da kan mata game da muhimmancin maganin tazarar har zuwa lokacin da za ta samu karbuwa ɗari bisa ɗari. Kenan mata suna zauwa suna amsa wa'ansu wanda aka ma aiki suna amsa na likita wa'ansu kuma suna zuwa da cin gari su ana ba su magani muna samun su ba laifi gaskiya suna zauwa. Yanzu kai ya waye tunda kowace ta san ki in baka sa sarari ba tsakanin aihuwa akwai matsala kai ka samu matsala jini jikin ka bai koma ka samu wani sabon ciki kuma ɗanka bai murje ka yaye shi kuma ya samu sabon ciki sai shiga halin tamuwa ko wani cututtuka su dame shi wanga magani yana da amfani kwarai ma wanga maganin kana ɗaukar shi baka yin rutsa kenan cikin da baka shirya ba ka sha magani ko shekara biyu haka nan ka ga yaro in ya sha nonon uwar shi shekara biyu kenan an samu wata ciki ba matsala ya mulmuje. Zan da likitoci masu kulawa da kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. Wasu bayanai na nuni da cewa yawan jama'ar da ake samu a kasashen Afirka na da alaka da taɓarɓarewar tattalin arzikin kasashen da ma rashin ci gabansu. Sai dai Liman Hafiz Ismail ya ce addini bai halarta amfani da tsarin ba matukar uwa na da cikakkiyar lafiya. Addini ya halitta shi in akwai lura. Amma in ba wani dalili ba wani illa bai halitta ba. kamar misali a ce a saboda talauci za a ci a sa sarari tsakanin haihuwa da haihuwa wannan bai halitta ba ko kuma mace ta ce a saboda eh, in kiyaye kullum in zama ina tsatsatsab ina cikin tsafta da kyau dina ban tsoho ba ina yawan haihuwa in dan haka ne to wannan tanzimul usra bai halitta ba amma kamar a ce macen ce ba ta lahiya eh, wurin haihuwa duk kullum tana samun matsaloli ko kuma yarjejeniya tsakanin miji da mata akan cewa muna son mu dan sa sarari tsakanin haihuwa da haihuwa amma wannan ya zama zamanto tsakanin miji da mata aka yarjejeniya in hakanan ne to ya halitta a yi nan abin da ke dalili akan wannan batutuwa da muka yi na farko eh, akwai aya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yatimma raba'a kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda aka ma haihuwa wanda Allah ya bashi ɗa ko ɗiya to yana dama ya shayar da wannan ɗan wato ko ɗiyar tsawon shekara biyu amma ga wanda yake so ya cika shekara biyu to wannan dalili shine yake sa ake ci an dogara cewa a yi shekara biyu ko a sasari tsakanin haihuwa da wannan haihuwa kawai mun ga wasu lokutan irin wannan batutuwa na kawo cece kuce kamar me ke sa ana waɗannan cece kuce abin da ke kawo waɗannan cece kuce gaskiya ne mhm. saboda lokacin da za a zo mutane da bayani in ba a masu bayani mai gamsarwa ba ba za su yadda ba amma da abin da ake nunawa shi tanzimin usra ga wanda ke da lura ga wanda yake da bukata kamar rurutsa ka gani misali ne mace mai yawan rurutsa tun a gargajiyance tun a har kuma akwai shi a addini dama tsarawa ka ce to da akwai lura to a dan samu sarari tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa wannan babu wani laihi akan haka amma inda lura da dalili to ya halitta a yi tanzimul usra sai dai hajiya hasiya jami'ar lafiya a jihar maradi ta ce ta hanyar bayar da tazarar haihuwar ne kadai uwa za ta samu cikakkiyar lafiyar shayarwa da ma bayar da tarbiyya saboda a samu a sa sarari tsakanin haihuwa an gani rurutsa yayi yawa mata suna ta aihuwa wasu yaran eh, sai an aihi yaro bai kai ko ina ba kuma an yi mishi kane shi wahala kanan wahala don ka ba a ce a bar aihuwa ba amma an ce a sa tsarari tsakanin wa da kane yaro ya shekara biyu biyu da rabi ne mutum ya tsaya da halo ya wani ciki kenan wannan yaron dai ya fita cikin harkan wata matsala na wani nono da sauransu magani kyauta ake bada ba a sai da shi to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da wakilinmu salisu isa daga maradin jamhuriyar niger sai daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da injiniyan mu hassan alhassan silaja sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya